illolin da yaƙin rasha da ukraine suka kawo ga ƙasashen duniya waɗanda ke mummunan tasiri ga jama'a na zuwa lokacin da wasu ƙasashen duniya ke fama da matsaloli musamman na rashin tsaro waɗanda ke jefa rayukan jama'a cikin kunci to sai dai wasu jama'a na kallon musibbu da ke faruwa a ƙasashen duniya a zama abubuwan da kan iya mamaye dukan duniya idan ba a kula yadda ya kamata ba shugaban ɗariƙar ƙadiriya a afirka shak karibullah nasir kabara ya ce jama'a su daina ɗaukar cewa musibu da ke faruwa a wasu kasashen duniya ba su shafe su ba bala'i bala'i ne musiba musiba ce zan ba mu misali guda ɗaya lokacin da bala'in corona ya faru a yana ya fara fitowa a china ya faru sai da aka waye gari musibar corona ta shiga gidan kowa saboda haka wannan yaƙi da ya taso yanzu na rasha da ukraine musibarsa da bala'insa muna jin tsoron in abin ya tsawo zai iya shafar ko'ina a duniya abinda nake nufi da wannan shine mu tare abin da addu'a Allah ya kashe wannan fitina wannan bai rasa nasaba da yadda malamai ke fitowa da wasu hanyoyi na faɗakar da jama'a akan buƙatar wanzar da zaman lafiya mai ɗorewa kamar yadda yawan zo a duniya a shekaru da yawa da suka gabata kamar koyi da ayyukan magabata idan aka bi irin koyarwa irin ta shehu usman bin fode da irin shehunansu da malamansu kafin masu ɗin koyarwa ce wadda za a gaba abin da take yi illa nuna abin da zai sa musulmi su zauna lafiya al'umma zauna cikin haɗin kai da san juna yadda aka samu zaman lafiya bayan kafar wasu dololi a ƙasashen duniya na kasancewa abin koyi ga na baya kamar yadda shugaban ɗariƙar ƙadiriya na jamhuriyar Nijar Sheikh Sanda Agadas wanda ya maganta ta bakin limamin masallacin jama'a na garin Tawa Hamza bin Bello ya ce koyi da koyarwar daular Usmaniya kan iya taimakawa. Da a cikin littafin shi na Ihya Sunna ya ce al'umma babu abin da ka amintar da su in ba rayuwar manzo Allah a cikin su ba. Ya ce ko tun da Allah wannan magana baya ga manzo Allah ya kaura ya ga Ubangiji ba abin da ka amintar da al'umma zama da lahiya kamar rayuwar da sunna manzo Allah. Musulunci da Kiristanci su ne ke da yawan mabiya a fadin duniya kuma duk suna nuni akan bukatar koyi da ayyukan magabata domin samar da zaman lafiya mai ɗorewa a duniya. rabaran yakubu oro malami ne na mabiya addinin kirista idan mun duba koyaswar da yesu almasihu ya yi ya yi koyaswa ta zancen zaman lafiya so wannan zaman lafiya din kuma shine idan an yi amfani da shi to zai iya zama da taimako kwaran da gaske mun ga lokacin da shi yesu almasihu ya yi rayuwa a cikin wannan duniya a rayuwar da ya yi har waɗanda suka kutunta mishi ma ya kyautata musu so wannan ya nuna muna zaman lafiya da kusan abubuwan da ya kamata mu yi a matsayinmu na masu bi a cikin rayuwa ta yau da kullum daga cikin hanyoyin da ake sanin ayyukan magabata akwai tarukan da wasu ke shiryawa kamar taron tunawa da haihuwar shehu usmanu dan fodiyo da kungiyar kadiriya ta gudanar a sokoto da ke arewa maso yammacin najeriya inda malamai suka yi tsokaci akan ayyukansa da ya kamata a yi koyi da su Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.